shine manufofin shari'ar musulunci manufofin shari'ar musulunci wannan darasi iya da muhimmanci kwarai da gaske wadda yanzu in ka duba a duniya za ka ga malamai a kowane sako-sako har kullum suna ƙoƙarin al'umma su gane meye manufofin shari'ar musulunci manufofin shari'ar musulunci ke sa musulmin da ke ciki ma ya ƙara rike musuluncin sanin manufofin shari'ar musulunci ke sawa wadda baya cikin musuluncin ya shigo zayyana wa al'umma manufofin shari'ar musulunci ke sawa wadda ma ya ƙi karɓar musuluncin amma ka sa masa shubuha rashin fitar da manufofi na shari'ar musulunci zai sa wani sai ya ɗauka shari'ar musulunci ba komai bane kawai ana jira ka tara dukiyanka ne a zo a kwace da sunan zakka wani kuma a wurinsa manufofin shari'ar musulunci kawai shine ana so a takura shi a hana shi ne mi yarin yadda yake so kamar yadda wani ya gaya min wannan wani kirista dan garin benin ya gaya min wannan magana yace min shi fa abin da yake fahimta musuluncin nan ba komai bane yace masa menene yace mini fa wannan musuluncin kawai shi iya ganin musulunci kawai ya takura rayuwar ka yake so ba zai barka ne mata ba ba zai barka ka shagiya ba wallahi malam muna muna law school da lokacin muna makarantar da horar da lauyoyi muna daki wata bayan sallar magariba sai zai fita sai ki ce min bari zai tafi sai ya dawo na ce ina zaka je ne sai ce min zai tafi daka tsalle wani gari ne daka tsalle ta hanyar hanyar in ka bar Kano zaka tafi Zaria ko garin ana cewa akwai shashashin mata da yawa to sai daka tsalle sai okay to sab joni sai ya dan yi dariya da ya fita sai ya dawo wasu yake ce mini wai ai ya san wai bana so ya je daka tsalle ta ah, me yasa sai ta aya zai je neman mata ne ko zai dan shagiyan sai ya dawo sai ce amma shan giya da yan mata ba ne mai kyau ko ce masa of course ba ne mai kyau ba sai ta bi no allaji shi fa yace allaji ni fa i like this your religion but i have two problems kawai shi a bangaren guda biyu da musulunci shine bai bashe ne mata bai bashe shan giya ba yanzu watakila wannan inda ya san cewa meye hikiman da ya hana a yi zina meye hikiman da ya hana a a sha giya kaga watakila koda bai bargi ba amma zai fahimci musuluncin da kyau